أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوة رمضان حين وتا نترى أتكين watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakwai, wanda ya daidai da wato sha 14 ga watan shida shekara sha shida, a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi namu na Hausawa road a kuma wannan unguwa tamu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na Kaduna muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsiranmu duniya da lahira a jiya mun tsaya ainihin wato a aya ta takwas yau za mu tashi ainihin wato aya ta tara innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulmun bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

kawai fa ya akuluna suna ci ne fi butunihim a cikin cikinsu suna cin naran wuta Allah ya ce wa sai ya salauna kuma da sannu sai sun ƙone da sa'ira wutar ainihin wato sa'ir ita ce wutar da ake kunna ta tana ainihin wato ruruwa muqatil bin hayyan yace nazalat fi rajulin min bani gasfan wannan ayar ta sauka akan wani mutum daga cikin kabilar banu gasfan yuqalu lahu marsad bin Zaidi. ana ce masa barsad bin zaid wali yamal ibn akhihi wa huwa yatimun sagir ya jibinci wato ya zama waliyin dukiyar dan dan uwansa alhali yaron yana dan karami fa akalahu sai ya cinye kudin da ya cinye kudin yaron yana dan karami sai Allah ya saukar da wannan aya yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wanda suke cin dukiyar marayi saboda zalunci ko halin suna azzalumai suke cin dukiyar to lallai a faɗa masa sun ci wuta balbal lallai a faɗa masa sun ci kansu bala'i shi yasa ya tabbata a cikin mafatihul ghaib wanda shine at-tafsirul kabir na Abu Abdullahi Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husayn at-Tamimi ar-Razi al-mulaqab bi Fakhruddin ar-Razi khatib ar-Razi wanda ya rasu hijira na shekara 600 da shida malamin da Allah maɗaukakin sarki ya masa taufiki shine babban ɗan bokon garin shine mai sarautar garin kuma shine babban mai kudin garin kuma shine babban malamin garin yace ai ilam ka sani annahu ta'ala akkada alwa'ida Allah ya karfafa kyacewa fi akali malil yatim gulman wajen cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci wa qad kasara alwa'idu ya ce kyacewar kuma da Allah maɗaukakin sarki ya ta yi ta yawaita idan an ce ƙyacewa shi ne mutum ya ce in kai kaza sai na ma kaza Allah kuma ya faɗa a baya ya ce fi hadhihi ayat a cikin wa'annan ayi marratan da ukura ƙyacewa bayan ƙyacewa haka Allah maɗaukakin sarki ya dinga yi alaman ya fa'alu zalika akan wanda ya aikata wannan farkon surar nan in ba a manta ba bayan da Allah maɗaukakin sarki ya ce يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سيتي وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوها إسرافا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا سوى الله يتندوك يسوع zalunci ne mai girman gasken gaske kyacewa Allah ya sannan kyacewa ta biyu Allah ya kuma cewa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida thumma dhakara ba'da hadhihi al-aya sannan Allah ya kuma ambata bayan wannan ayan wato mufradatan fi wa'idi ya sake fadar wani kyacewar kuma na daban man ya akulu amwalahum wanda zai ci dukiyar maraya me yasa Allah ya maimaita ya ƙara maimaita ya ƙara maimaita yace wa zalika kulluhu rahmatun min Allah ta'ala bil yatama wannan duka Allah yana maimaita wannan nan saboda tausayama wato su marayin da jin kai daga gurin Allah subhanahu wata'ala li'annahu likamali da'afihi wa ajrihim saboda maraya ya kai makura wajen rauni da gajiyawa da haka yake cewa istahaqqu min Allah inaya da haka maraya ya cancanta a gurin Allah ya samu kulawa wacce ta bambanta da ragowar ta mutane dan me ko maraya ba zai samu kulawa ta daban ba a cikin mutane bayan wanda Allah subhanahu wata'ala ya fi son Allah sama da kowa Allah ya fi son shi sama da kowa a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a maraya ya taso da haka Allah ya ce masa alam ya jirka yatiman fawa ba mu same ka marayi ba muka tattaro ka muka yi maka makoma inda ko mustawaci ta kaskanci ba yadda za a yi Allah ya taso da wanda ya fi kowa a cikin wanda ya fi so ya biyo da shi ta wannan hanya ya yi haka ne saboda duk wanda yake so ya takari wanda yake wannan matakin to ya san fa rigimar da zai ɗaɗɗako tana da yawa fa don haka yake cewa wato saboda wal karama da kuma mutuntawa wa ma ashadda dalalata hadal wa'id me ya kai mamakin tsananin wato nunin kyacewar nunin wato wannan kyacewar ala si'ati rahmatihi wa kasrata afwi wa fadli akan fadin rahmarsa da yawan afuwarsa da kuma falalarsa tare da rahmar Allah tana da fadi falalarsa na da fadi sannan Allah madaukakin sarki afuwarsa tana da yawa amma kaji yana irin wannan kyacewar yana cewa wanda ya ci dukiyar maraya to lallai ya sani wuta yake ci makansu ya ce li'annal aita ma saboda su marayu lamma balagu fi da'af ila al al quswa yayin da suka kai makura ta karshe gurin rauni balagat inayatul lahi bihim ila al quswa sai kulawar Allah kuma ta kai karshe a kansu lokacin da suka kai kasa suka fi kowa rauni to sai Allah kuma ya fi damuwa da su sama da kowa kuma shi yasa duk a Qur'ani inda Allah ta'ala ya ce a raba kuɗi sai kaga ya ce a ba marayu a ba marayu a ba marayu wannan kenan dan haka sai yace dallatil dallat hadhihi al-ayatu wannan ayar sai ce nuni ala anna malil yati akan dukiyar maraya kad yi akan ci dukiyar maraya ghairu zulmin amma ba ta hanyar zalunci ba hanyar da muka faɗa a baya wa man kana ganiyan falyastafi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya ci dukiyar ta hanyar da ya dace da shari'a yana juya dukiyar a maimakon wato kamar shi dan kasuwa ne yana ɗibar abin da yake wato ɗauka a ciki gwargwadon ladan da yake juyawa na dukiyar to wannan ba ta hanyar banna bane dan dama Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar banna illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai fa idan ta hanyar kasuwanci ne da aka yarda to ta hanyar da mutum zai ci dukiyar maraya ba ta hanyar zalunci ba ya zamanto yana juya dukiyar maraya yana ɗaukar wani abu yana ci yayin da ya zama talaka ne amma gwargwadon wahalarsa akan dukiyar yanzu in ya zamanto wannan nan yanzu ya zamanto illa an takuna tijaratan an taradin minkum hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud na abi dawud da suleiman bin al-ash'as ibn ishaq ibn bashir ibn shaddad ibn amr al-asjari as-sajistani wanda al-imam abu dawud ya rasu hijira na shekara 275 ya kawo babu mukhalaqatil yatim fi ta'ami babun da ke magana ya mutum zai iya hada dukiyarsa da ta maraya ya ci kuɗi ya da ita sa'id bin jubair daga abdullahi dan abbas yace lamma anzalallahu azza wa jalla wala taqrabu mal al yatim yayin da Allah ya wa da sahabbai wahayi cewa kada wanda ya kuskura ya kusa da dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai fa idan mutum zai kusanci dukiyar maraya ta hanyar da kyautata ta ne sannan Allah ya saukar da wannan ayar innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman in talaqa من كان عنده يتيم fa طعامه من min shara min وشرابه من شرابه min sharabi sai zaman to duk wanda yake a gurin shi akwai maraya ya nisanta abincin shi da abincin maraya da abincin shi da abincin maraya dan haka sai zaman to idan akwai maraya a gidanka idan za a yi maka abinci sai a yi maka naka daban shi ma a yi masa nashi daban dan kar a hada abincin shi da abincin mutum ya je ci kan shi bala'i kaga fa yadda sahabbai suke taka dan dan suke kafa kafa abincin ma ba su yadda a haɗa ba a dafa don kar mutum ya ci bala'i dan haka sai ya zamanto faja'ala yafdulu min ta'amihi fa yuhbasu lahu to idan maraya aka dafa masa nashi abincin ya ci to sai ya rage idan abincin da ya ci ya rage ba kuma wanda za a yadda ya ɗauki abincin ya amfani da shi har sai abincin ya lalace saboda kowa yana jin tsoron kar ya ce ce makanki shi bala'i ana taka ɗanɗan Allah ya ce innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman inna ma yakuluna fi butunihim nara waye zai je ce cuta kaga gama wanda zai je cuta amma yanzu mutane yanzu wani in kace mai abu wuta ne zai ce shi ai ko ko a tayan mota ne zai dan yi dani a tafutar da shi dan bai san wutar ba bane shi yasa yake wannan magana sannan Allah ta'ala sai ya ai zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ba annabi labari ga halin da suke ciki sai Allah ya saukar da waccan ayan ta suratul baqara yace wa yasalunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al mufsida min al muslim walau sha Allahu la'anatakum inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama da sai Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kuntata musu dan shari'ar musulunci tana da sauki ya ka za ka kasa gida mutane gida biyu wanda yake talaka ne ba shi da yadda zai yana zuciyar maraya a hannun shi yana juya ta to ya ci gwargwadon yadda za a ɗauke shi aiki a biya shi akan wannan dukiyar kamar yarjejeniya ta kasuwanci wanda yake kuma wada mawadaci ne to ya haƙure ya bar dukiyar kar ya taɓa komai a cikinta kun ga wannan cikar kamala ne na shari'ar musulunci shi yasa ayar da ta tashi sai ta fara da innal lazina lalle wa'annan da ta fara da inna harfu nasbin wa taukidin wa ta'alilin wa mushabbahun bil fi'li tansabu isma wa tarfa'u al khabara na ku wannan suke karawa inna a wajen liqrabi sai mata bayan kasancewa harfu nasbin wa taukidin wa ta'alilin domin da inda kaga Allah ya kawo harfu taukidin akwai dalilin da yasa aka yi taukidin ba haka bane kawai na haka harfu nasbin wa taukidin wa ta'alilin wa mushabbahun bil tarfa'ul isma wa tansabul khabara mabnin alal fati dan haka alladhina ismu mawsulin ne mabnin alal fati fi na nasabun ismu inna su kuma asma'ul Mausula da alladhi da alladhina da makamantansu duk lokacin da suka biyo baya to suna buƙatar sila shi yasa muka ce akwai bambanci tsakanin suna da harafi idan ka ce wannan harafi ne na kaza to bai tsayawa mawkifin komai a wajen li'irabi amma idan ka ce wannan suna ne to yana tsayawa a mau'ifin wani abu na li'irabi shi yasa ibn malik a babi a farko farko a cikin alfiya ya bambanta duka ainihin wato guda biyu wal ismu minhu mu'rabun wa mabni sai yace li shabahin min al mudni saboda shi suna ya yi kama da harafi amma kamancece ne ya ta bukatuwa ba al harfu lugatan shine as-sarfu ba gefe muna da huruful mabani muna da huruful ma'ani ya malaman nahu suka yi ta'arifin harafi shine kullu lafzin la ma'ana ma'anahu kamilan illa ma ami ghairihi shine al-harfu to haka asma'ul mawsula shi kadai ba zai baka ma'ana ba saboda kamancece ne shi da harafi kamancece ne ta bukatuwa dole sai ka hada shi da wani abu da haka in ka ce innal ladina wa'annan da to wa'annan me kaga allazi din ita kadai ba za ta bada ma'ana ba sai an samu jimla ta sila wacce ita ce za ta cika ma'anan allazi din dan haka ya'kuluna fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu damirun barizun muttasilin ne bi fi'ilin mabnin ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il dan haka amwala sai zamanto maf'ulun bihi mansubun huwa mudafun al-yatama sai zama mudafun ilayhi da haka yayin da ya zamanto ya akuluna amwalil yatama ita ce jimla fi'iliya silatul mausulilla la mahalla la hamil ta ainihin wato allazina ɗinnan da ta gabata dan haka zulman dinnan suka ce ko dai ya zamanto maf'ulin li ajali wanda dama mun san maf'ulin li ajalihi shine dalilin da yasa ka kai abu kaman ka ce darabtu taliba darban ta'diban lahu na da ki ɗalibi duka saboda illadatar da shi haka ta'adiban shine maf'ulin ajali din dan haka wasu malamai suka ce wannan zulman din maf'ulin ne li ajalihi wanda suke cin dukiyar marayu zulman saboda zalunci wasu suka ce a'a zulman dinnan masdarun ne fi mawdi ilhad dan haka kamar yadda muka faɗa a baya akan samu masdar ya zo ya tsaya a mawdi ilhad mun san masdar kuma shine tushen kalma dan haka daga zalama ya zulimu zulman ne dan haka tunda zulman ne shine masdar na zalama to tunda shine masdar na zalama yazlimu wanda yana ainihin wato babun fa'ala wato yana babun daraba yadribu mawzunuhu fa'ala yaf'ilu dan haka tunda zulman ne masdarun ne suka ce dan haka takalirin Aya zai zama innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zalimina dan haka zalimi ne sai zaman to hal ne a halin da suka ci dukiyar suna ainihin wato azzalimai dan haka Allah ta'ala sai ya ce inna ma ya'kuluna fi butunihim nara kawai fa ainihin wato wuta suke ci ma ainihin wato kansu shi yasa inna ma yayin da inna ta zo harfa taukidin ne amma idan ma ta zo akan ce kafatun wa makfufatun takan hana inna yin aiki din da haka duk inda ta zo inna ta zo idan ma ta shigo to yanzu ta hana inna ba za ta yi aikin komai ba da haka ya akuluna har yau yana nan a matsayin sa na fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li annahu min al-af'al al-khamsa والواو ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل من شيدا ما الافعال الخمسه شين كل فعل مضارع اتصل به الف اثنين او واو الجماعه او نون النسوه شين ابن مالي يفدا a cikin alfiya yace waja'al li nahwi yaf'alan nuna raf'an wata tad'ina wa tas'aluna wa hasbuha lil jazm wan nasb sima kalam takuni litaromi haka ibnu malik ya faɗa Naka fi harfu jarrin ne butuni ismu majrurun bihi wa huwa mudafun hum mudaf da suka ce shibhu jumla din nan fi mahalli nasbin hal na ya'kuluna naran shine maf'ulun bihi na ainihin wato ya'kuluna yayin da kace inna harfu nasbin wa tawkidin mun samu ismu mausulin a matsayin suna na inna muna buƙatar kabar inna to jumlar da ta biyo ta ya'kuluna amwalal yatama zulman ba ita bace khabar Na haka jimla ta inna ma ya akulu na fi butunihim nara Na haka jumla fi'iliya ita ke fi mahallin raf'in khabar inna ta farko da aka fara da ita ina ba ta an fahimta Na haka Allah ta'ala ya ce inna ma ya akulu na fi butunihim nara kawai suna ci a cikin cikkunan wuta suke ci ma kansu malamai suka ce wannan ayar abu na farko annahu yujra zalika ala zahari akan dauki ayar akan zahirinta dole kaga yana cin dukiyar maraya to ka ɗauka kawai ya zauna wuta yake ban kaɗa ne kawai al'imamu siddi ya ce idan aka rajulu malil ya ci zulman idan mutum ya ci dukiyar maraya ta hanyar zalunci yuba ba asu yau malkiyamati za a tayar da shi ranar alkiyama wa habu narin ya min fihi wato wuta ta gobara da ya tashi alkiyama a ga wuta na fita ta bakinsa wa masami'ihi wa uznaihi a ga kuta na fita ta ainihin wato kunnansa da ainihin wato ainihin wato wajen jinsa wa ainihi da kuma idanunsa ya arifu kullu man ra'ahu a filin alkiyama da kaga mutum ya tashi bakin sa na ci da wuta kunnansa haka idansa haka ya arifu kullu man ra'ahu annahu akala malal yatim da ka gan shi a filin alkiyama zaka san wannan a duniya banda cin dukiyar marayu ba abin da ya dinga da haka wasu suka ce wannan ayat tana nan ala zahiri akan zahirinta duk wanda ya tasa dukiyar maraya ya dinga ci to wuta ya ci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wasu malamai suka ce a wannan attawassu ne abinda Allah madaukakin sarki yake nufi inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wato in akala malal yatimi idan mutum ya ci dukiyar maraya jarin madara akalin nari wato kamar yana cin wuta ne min haisu innahu yufdi ilayhi cewa dole nan gaba su ya shiga wutan wa yastalzimuhu kuma wutar talizum lizumce shi sai ya shiga shi yasa malaman balaga a nan gurin suka ce inna ma ya akuluna fi butunihim naran dinnan da Allah madaukakin sarki ya magana wajen ambatar ciki da aka ce inna ma kawai fa ya akuluna suna ci ne fi butunihim a cikin cikin su da haka suka ce ambatar ciki da aka yi a nan gurin da akidi wal mubalaga ne dan Allah madaukakin sarki ya karfafa maganan kuma ya kai makura gurin karfafa zancen saboda ai kowa ya san idan an ci abu ina yake tafiya ciki da haka cewa inna ma ya akulu na fi butunihim kawo butun karfafa maganan Allah madaukakin sarki yake kamar yadda Allah madaukakin sarki zai ce ya kulo na bi afwahi ma laysa fi qulubi yanzu fadar bi afwahim tawkidi ne lil mubalaga saboda an san da me ake yin magana da baki ake magana kamar yadda Allah madaukakin sarki zai ce wa ma min dabbatin fil ardi sai ce wala qa'irin eh, ya tsiru sai ce me bi janahi babu wani tsuntsu da yake tashi idan an ce tsara ai kowa ya san tsuntsu da me yake tashi da fuskike yake tashi amma da ta'kidi wal mubalaga Allah sai ya kawo bi janahi dan haka haka nan Allah madaukakin sarki litta'kidi wal mubalaga sai ya ambaci ainihin wato yace fi butunihim nara wuta suke ci ma ainihin wato kawukan su Allah madaukakin sarki ya tsare mu da cin irin wannan bala'i sannan malaman balaga suka ce a ciki har wai akwai almajazul mursal wajen ambata wuta da Allah yayi dan haka ita wuta a nan gurin ita ce majazul mursal min zikril sabab wa min zikril musabbab an ambaci musabbab wa iradatu sabab ana nufin ainihin wato sababin sai Allah ya ce wasu launa. wallahi da sannu za su ƙone da ainihin wato sa'ira wutar sa'ira Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu da haka alwawu wawul atsab wannan sinin ɗin kuma har fusti ibalin ne duk sanna aka amfani da shi yana nuna cewa abu zai faru nan gaba da haka yana daga cikin huruf akwai anna daga ciki akwai saufana daga ciki akwai sinin ɗinnan nan idan suka shigo fi'ilin mudari suna mayar da shi cewa abu zai faru nan gaba shi yasa Allah ya ce wa launa. da sannu za su kolu da ainihin wato sa'ira wata sa'ira kamar yadda kafin munafukai da yahudawa su yi magana Allah yake sai ya su fa sufaha'u minan nasi da sannu ba su faɗa ba nan gaba za su faɗa Allah yake wawaye za su faɗa daga cikin mutane kamar yadda Allah ta'ala kiyama ta zo ba yake cewa saya alamu na gadan mana al-kazzabul ashir da sannu za su sani gobe waye ainihin wato makarici da makamantansu da haka shi yasa Allah nan ya amfani da sinu harfu istiqbalin launa kuma fi'lun mudari'un ne marfu'un wa alamatu raf'ihi fi ma thubutun nun لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل سائر شين مفعول به ainihin wato nashi to haka malamai suka ce idan an ce ainihin wato sala a wannan ainihin wato ayar shine wasu yasu launa sa'ira shine sai zuƙunar azaba fi nari jahannam da sannan sai sun ɗanɗani azaba a cikin wutar jahannama wa minhu daga nan ne akan samu salan lahama idan shawahu ala nar idan ya ainihin wato gasa shi akan wuta kaga nama idan ana gasa shi ai in nan ana ganin bai ji wuta ba ba sai a juya shi ba idan nan ana ganin nan bai ji wuta ba nan ba sai a juya shi ba ga kowanda a wuta haka za a dinga yi musu in aka kona mutum aka kona mutum aka gama kamar bai kona ba sai a ƙara juyawa shine wasa yasa launa sa'ira da sannan sai sun shiga ainihin wato sa'ira Allah madaukakin sarki ya ambaci mutane da dama wanda za su shiga za su ƙoni da wannan ainihin wato wutar a can gaba da ya kawo maganan ainihin wato illa an ta kuna tijaratan an taradin minkum da ya kawo maganan abin da ya shafi kasuwanci sai Allah madaukakin sarki ya ce wala taqtulu anfusakum wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala allahi yasira da haka Allah madaukakin sarki da ya faɗa cewa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada wanda ya je kashe kanshi Allah yana tausayin ku da haka yace wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka ya je kashe kanshi udwanan saboda zalunci wa zulman da wuce gona da iri Allah yace fa sawfa nuslihi nara wa kana zalika ala Allah wasira da sannan sai ya kone da wutar jahannama kuma a gurin Allah in an tafi ya sa mutum wutar jahannama in yayi laifin mai sauki ne ya fi komai sauƙi a danna mutum wuta duk duniya idan Allah ya saka tauta ba wanda zai tambaya ya ce me yasa saboda yana da alhujjatul baliga yana da kuma alhikmatu tamma shi yasa akwai wanda yace innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara wanda suka kafirce mu ayoyin da sannu sai mun kona su da wuta idan kuma mutum ya shiga wutar Allah ya ce kullama najjad juluduhum baddalna mujludan ghayraha duk sanda fatar wannan ta kone sai a canza ma mutum wata fatar li yazuqul azab dan kawai mutum ya dandani bala'i kullama najrid duluhum badalnahum duludan ghayra hali yazuqul azab shi yasa yake inna allaha kana azizan hakima Allah madaukakin sarki ya kasance mabuwayi ne wanda ya galibu wala yughlabu alayhi ya fi karfin kowa shi kuma ba wanda ya fi karfin sa ba ma wanda ya kai karfin nasa ballanta na ya fi karfin sa adawa wa amma adin Allah ya ce fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa haka suka ce wa ya kai tsananin karfi Allah ya ce a walam yaro anna zai alladhi mu huwa ashaddu minhum quwwa ba su san Allah da ya halicce su ya fi su tsananin karfi duk wannan bala'in karfin da suke ji da shi mala'ika ƙwaya ɗaya aka turo da ya zo ba rigima aka yi ta kicir kicir a'a kawai kallon su yi musu tsawa ya ce kai shikenan aka gama faɗan shikenan saboda Allah ya fi ƙarfin kowa sannan Allah ya ce wa man yashaqiqir rasula wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma tabayyana bayyana al-huda bayan shirya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin bi wani tafarki wanda ba na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah ya ce ni wallahi ma tawalla sai mun jibinta masa mugun hanyar da ya jibinta wa kansa wa nuslihi jahannam kuma sai mun kona shi da wutar jahannama wasa'at masira kuma jahannama ta yi muni a ce ita ce makomar mutum Allah ta'ala ya kiyaye mu akwai wanda yake haka alamtar ila na baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawa sai ce jahannama yaslaunaha da haka jahannama sai sun kone da ita da haka wa bi'sal qara haka Allah ya ce man kana yuridu la'ajilata duk wanda ya kasance yana nufin magaggauciya duk abin da zai yi ba Allah a ciki kawai duniya yake nema ita ita sa gaba man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u sai mu gaggauto masa kuma baka isa ba dan kana neman duniya ka same ta yadda kake so yadda Allah yake so ka same ta haka zaka same ta shi yasa yace man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu amma ga wanda muka yi nufi sun maja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madahura sai ya ci ya ga mutum ya sannan in yi je lahira Allah ya ce mu kona shi da ainihin wato jahannama haka Allah madaukakin sarki yake sun nan zai annan min kulli shi'atin sannan sai mun ciro daga kowace shi'a ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wanda suka fi kowa tsananin girman kai a wajen Allah sannan Allah yake sun malanahanu a'lamu bil ladina hum aula biha suliya sannan mu muka fi sanin wanda ya fi cancanta sai ya kori da wuta a cikin su sannan Allah ta'ala yake alam a'had ilaikum ban yi alkawari da ku ba ya bani Adama Allah ta abu da shaitan ya ku ƴaƴan annabi adam kada wanda ya kuskure ya bauta ma shaitan Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin lalle shaitan gare ku makiyi ne mabayyani Allah ya ce wa laqad adalla minkum jibillan kaseera shaitan ya zabtari jama'a mai yawa duk annabin da Allah ya turo a doron ƙasar nan inda za a yi ƙura'a to shaitan ne zai ci annabawan sai an kada su saboda shaitan ya fi jama'a a ولقد أضل منكم جبلا كثيرا الله يتي أفلم تكونوا تاكلون yanzu ba za ku yi hankali ba don haka ya ce hazihi jahannamun lati kuntum tu'adun islauha yawma sai kun kone da ita a yau bima kuntum takfurun saboda abin da kuka yi na kafirci ya ya faɗa a cikin suratu safar ya ce illa man huwa salul jahim sai wanda ya zaman to konannen jahannama ne haka ya faɗa ya ce haza wa inna litagina la sharra ma'a ga duk wanda suka yi wa Allah dagawa suna da makoma mai sharri jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad jahannama sai sun kone da ita tir da gurin zaman mutum a wajen jahannama Allah ya kiyaye haka Allah ya ce hadha fawjun ma'akum hadha fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salunna lalle sai sun kone da wuta haka Allah ya ce wa amma in kana minal mukaththibin ad-dallin Fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahi, dan mutumin da ya kasance ya karyata dokar Allah a duniya ya kasance daga cikin masu batatu Allah ya ce fa min hamim masaukar da zai sauka a jahannama guri ne mai tsananin zafi sannan wa tasliyatu jahim sai ya koni da wutar jahim shi yasa idan ya dara mutanen duniya gida biyu wayanda aka ba su littafi a hannun dama Allah ka sa muna ciki akwai wayanda za a ba su littafi a hannun hagu Allah ka sa ba mu ciki wayanda aka ba su na hannun hagu haka mutum zai ce ya laita haka na tilqabiya ma agana anni maliya halaka anni sultaniya yana cikin wannan da na sanin Allah zai ce khuzuhu fa gullu thumma aljahima salluhu sannan ku danna shi cikin wata jahimu dan ya kona ainihin wato da ita sannan Allah ta'ala ya ce sa'uslihi saqar wallahi sai na kona shi da wutar saƙar. sai ya ce wa ma adraka ma saƙar. me ya sanar da kai abinda ake cewa saƙar. Allah ya ce la tubqi wa la tazar wata fata ce da ba ta barin wuta ce da ba ta barin fatar mutum idan mutum ya shiga ciki Allah ya kiyaye akwai wanda ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim sannan bayan an sha makance su ba za su ga Allah ba sannan sai sun koli da wutar jihimu in ji Allah maɗaukakin sarki sannan haka ya ce wa amma man uce kitabahu wa amma man uce kitabahu wara a zaharihi fa sofa ya da'o subura da wanda aka ɗauki littafin shi aka bashi ta baya kuma da hannun hagu haka zai dinga kiran ihu wayo halaka Allah ya ce wa yasla fa'ira kuma sai ya kone da wutar sa'iru dan haka Allah fa zakir lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka tashi kai wa'azi inna fa'atuz zikra lallai tunatarwa tana da amfani idan ka tashi kana wa'azi da karantarwa Allah ya ce sai manya man yakhsha duk mai jin tsoron Allah zai tuna amma wa yatajannabu hal ashqa matsiyacin lahira da ka fara hula lasifika kana a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka ga da a'udhu billahi minash shaitanir rajim da daukar takalmi ta sai ka rasa sanin ma waye shaitan din ba ka ce ba Allah ya ce fa malahum an tadhkiratin mu'ridina ka humurun me yasa mutane suke gudu daga inda ake wa'azi mutane na gudun inda ake wa'azi ka annahum humurun mustanfira kaman jaki zaki ya majakokin daji ihu farrat min kaswara sun Watsi saboda kaswara shine zaki haka mutane ke gudu Allah yake to ya tajannabu hal ashqa matsiyaci na lahira duk matsayaci ɗaya daga cikin dalilin da zai sa ya shiga wuta to nisantar inda ake karatu da karantarwa dan manzon Allah ne ya faɗa cewa wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ainihin wato ilimi Allah madaukakin sarki zai hore masa hanyar da zai tafi aljanna wanda bai kama hanyar neman ilimi ba to hanyar da zai tafi aljanna za ta masa ainihin wato wahala dan haka Allah yake wa sayyidannabu hal ashqa allazi yasla an-nar al-kubra wanda zai kone da wuta ainihin wato mafi girma inda Allah madaukakin sarki sannan a ciki sun mala ya mutu fiha wala ya haya haka Allah yake hal ataka hadisul gashiya ko labarin mai lullaba mutane da tsoro ya zo maka sai ce wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran amiya sai ta kono da wuta mai tsananin zafi inda Allah na haka Allah ya kuma faɗa yake fa anzartukum naran talazza ina muku gargadi wuta mai tsananin ƙuna. sai ya ce la yaslaha ba wanda zai ƙone da wuta sai matsiyacin lahira Allah ka raba mana tsiyan lahira ba wanda zai ƙone da ita allazi kazzaba wata walla. wanda ya ƙaryata dokar Allah kuma ya juya ainihin wato baya amma wa sai jannabu hal atqa dukkan ainihin wato mai takawa sai ya nisanci wuta wannan ayar Allah madaukakin sarki yake allazi yu'ti malahu tazakka wannan sai da na abubakar kenan wanda ya dauki kudin sa ya bayar dan kawai samu tsarki a gurin Allah wa mali ahadin indahu min ni'matin tudza ba wani mutum da yake da ni'imar da zai iya saka masa a duniya illa ibtigha a wajhi rabbil a'la sai dan neman yarda Allah kawai hadisi ya tabbata daga abu sa'id na khudri cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khataba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nasa annabi ya hau munbari ya mu mutane kutuba wa qala yace inna Allah khayyara abdan bayna ad-dunya wa bayna ma indahu Allah ya ba wani bawa zabi tsakanin abin da ke cikin wannan duniyar na tarkace da kuma abin da ke gurin Allah fa khtara zalika al-abdu ma inda Allah wannan bawan sai ya zaba abin da ke gurin Allah an ba shi dama idan yana so ya dawwama a duniya kuma duk abin da mulki yake bukata a hore ne da kuma komawarsa a gurin Allah amma wannan bawan fakhtara zalika al-abdu ma inda Allah wannan bawan sai ya zaɓa abin da ke gurin Allah subhanahu wata'ala lokacin da annabi ya faɗi wannan fabaka abubakarin an yi kubira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an abdin khuyira sai sai na abubakar yi ta kuka saboda wani bawa da aka ba shi zaɓi sahabbai suka ce fa'ajib na buka'i sai muka dinga mamaki me sai na abubakar yake wa kuka annabi ya faɗi cewa Allah ya ba wani bawa zaɓi abin da ke duniya da abin da ke gurin Allah sai bawan ya zaɓi abin da ke gurin Allah sai ya ce fakana wanda ya kasance abdul mukhayyar huwa rasulullah bawan da aka ba zaɓi shine ainihin wato manzan Allah abu sa'id na kudur ya ce wa kana abubakar a alamana abubakar ya fi kowa karatu a cikin sannan manzan Allah ya miƙe cikin sahabba ya ce inna min amannin nasu alayya fi suhbatihi wa malihi babakar ya ce mafi baiwar mutane a gare ni a duniya ka kam. wajen dukiyarsa da kuma abokantaka da ni shine sai abubakar yace wala kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi latakhassu ababakar walakin ukhuwatul islam wa mawaddatuhu sai dai dan uwana ne a musulunci kuma ina son shi da haka yace la yabqayanna babun fil masjid illa sudda illa babu abubakar yace kowace kofa da ta shigo ta masallaci tunda da masallaci a madina da ka ga wannan sahabin kobasa ta yi linkin da masallaci da ya fito daga gida sai masallaci annabi daga ranar ya ce kowa ya rufe kofarsa amma ta abubakar kaɗai za a kyale a wata maganar manzan Allah ya faɗi cewa kowane mutum da ya mana alheri a duniya sai da muka saka masa illa a babakarin tarakna mukafa a tahulin lahi sai sai da na abubakar shi muka bar shi sakamakon sai dai idan an ji gurin Allah Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da haka hatta aljanna ibn al-qayyim da ya faɗi cewa abwabuha haqqun samaniyatin atat fi an-nas wa hiya li sahibul ihsan babu al-jihad wa zaka a'laha wa babu as-sawm id al-babu bir-rayani wa li kulli sa'in salihin babun wa babu as-sa'i minhu dakhilun bi amani wa la sawfa yud'a al-mar'u min abwabiha haqqan idha wafahu lil-imani sai yace minhum abubakar huwa as-siddiq minhun abubakar siddiq wato minhun abubakar huwa siddiq zaka khalifatul mab'us bil furqani aljanna kofofi guda takwas take da shi dan haka wacce ta bi kowace girma akwai babul jihadi wacce take bi mata ita ce babu sauni sannan sai ragowar kofofin annabi ya ce da sannan za a samu mutumin da kowacce ta ƙofa sai an kira shi wanda kuma za a fara kira ta kowace ƙofofin aljanna guda ta ƙoshi ne sai da na abubakar don haka allah ta'ala ya faɗi cewa wasi jannabu hal ashqa wato wannan ainihin wato shine don haka allah maɗaukakin sarki wannan magana don haka allah ya ce wasai jannabu hal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbih al a'la wala saufa yarda kuma Allah ta'ala yake da sannu ya ma samu yarda Allah din haka Allah yake tabbat yada abi lahabin ma agana anhu malihu wa ma kasab Allah yake sayasla naran za ta lahab wallahi sai ya kuni da wuta ma abuciyar ainihin wato ruwa to wannan shine da haka Allah yake wasu yaslauna sannu za su kunu da ainihin wato sa'ir da haka malamai sun ce idan an ce sa'ir ita ce annaru almusta'ilatu almuta'ajjijatu mutar da ake kunna ta ake rura ta ita ce ainihin wato sa'ir dan haka sukan ce sa'ir din nan ismun jamid ne lillahabin na suna ne wanda yake ainihin wato dandanare na ainihin wato ruruwar wuta da kuma gobarata dan haka akan ce sa'ara yas'aru yana babin ainihin wato fataha ya fitahu wanda mawzunuhu fa'ala ya fa'alu akan ce sa'aran nar shine idza ash'alaha idan ya kunna ta shi yasa idan duniya ta kare cikin abin da Allah ya faɗa na alkiyama yace wa idzal jahimu su'irat idan wutar jahimu aka kunna ta aka rura ta sai an kunna ta ta kunna muna roƙon Allah Allah Allah kada ya sa ranar alkiyama ko mu wuta kar mu ji akwai wannan Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minna lahusna ulaika anhamu ba'd la yasma'una hasisa to mu muna roƙon Allah ko motsinta ma kada Allah ya samu je eh ko motsinta kada Allah ya samu je malam wuta ta duniya ma ya aka kare da ita ballanta na ta lahira Allah ya raba mu da wuta da haka akan ce sa'ar da harba bainal qabilai qabilataini shine asaraha ash'alaha hayyajaha idan ya zaburar da ita ya motsar da ita ya kunna ta sannan aka ce sa'ara alal nasu sharran ramahum bihi ya ainihin wato kunna wa mutane sharri idan ya jefe su da shi sannan akan ce sa'ara aduwahu bin nabali wato ya ainihin wato kona makiyansa da ainihin wato a kibiya ta harbi shine a haraqahum wa auja'ahum idan ya kona su ya je musu ciwo sannan akan ce sa'ara aljamal shine idan asra'a idan ya sauri Allah madaukakin sarki ya faɗi kalman ainihin wato sa'ir a gurare da dama ya faɗi cewa ainihin wato da ya zo maganan cewa ainihin wato ulaika allazina la'anahumullahu man yal'anillahu falan tajid lahu nasina am lahum nasibun min al-mulki fa idan la yutuna an-nasa naqira am yahsuruna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atina ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima sai ce fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira ya isa jahannama ta zama tonan ne gurin da za a dinga rura wuta mutum yana kunuwa da ita Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye annan Allah ya ce wa man Hadillahu duk wanda Allah ya nuna masa hanyar shari'a ya kama ta ya riƙe gangan gam to fa huwa al-muhtadi shine shirye wa man yudlil wanda Allah ya nuna masa hanyar bata ya kama ta ya rike yace ita zai bi to balan tajida lahu awliya min duni ba kuma wanda ya sai shiryar da shi wa nahshuruhum Allah ya ce za mu tayar da su yawmal qiyamati ala wujuhihim ranar alkiyama akan fuskokin su umuyan wa bukuman wa summan mutum za a tayar da shi makahu gashi ainihin wato akan fuskarsa gashi makahu gashi ainihin wato kurma gashi kuma ainihin wato bebe Allah ya ce ma'awahum jahannam kullama kabar zidnahum sa'ira sannan yace kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'ir Allah ya riga ya rubuta ya wajabta cewa duk wanda ya jibinci shaidan to shaidan su ya batar da shi dan in ya batar da shi kuma me zai maka waya hadisi zai shiryar da kai ne zuwa ga ainihin wato azaba ta sa'ira haka Allah ta'ala ya ce bal kazzabu bis sa'a a'a bari kai suna da karyatawa da tashin alkiyama ne Allah ya ce wa na liman kazzaba bis sa'ati mu kuma duk wanda ya karyata tashin alkiyama mun masa tattalin sa'ira inji Allah haka yace wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu in an ce wa mutane ku zo ku bi abin da Allah ya saukar qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana sai a ina ai mu muna kan abin da iyaye suka saba da shi dazun nan nake kallon wani shiri a wata program da wata take suka dauko tarihin kasar Gini wani yana faɗa cewa irin masallacin in ina wajadna aba'ana yace shi hudubar da ake karantawa a masallacin tun da ya taso yana yaro ita ya samu ana yi kuma shi limamin ya mutu ɗansa ya zo ya gaje shi yace har yanzu hudubar ita ake karanta yace to bai sani ba ko Allah zai kawo a canza nan gaba ko ko yara a ci gaba da shi dai bai sani ba ce kwaya ɗaya ba sama da shekara da shekaru kullum ake karanta shi yasa akwai masallatan da mamun ma sun haddace hudubar saboda tun kana yaro babanka na kama ka a hannu ake tafiya da an zo gabar da za a tada sallah sai ka miƙe ka san an zo karshen hudu ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka Allah ya awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabi sa'id ko da ko ɗan yana kiran mutane zuwa ga azaba ta sa'id sannan Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun alqawlin Allah da yace duk wanda ya mutu sai ya tayar da shi ya masa sakamako akan abin da ya gaskiya ne yace fala ta gurran na kuma hayatun duniya kar ku bari wannan rayuwar ta duniya ta ruɗe ku ta raba ku da Allah duk wani wanda ya taɓa jinyar babansa ko wansa ko kaninsa ko wani nasa in ya mutu ya lura da kyau ya gani ran da duk ya mutu zai ga hannunsa a buɗe yake komawa zuwa ga Allah me yake nuna mu wanda ke tsaye akan shi yana nuna wa mutane cewa yadda na shigo duniya ku kalla ku gani na fata zama batta ba komai a ciki da haka kak bari ku ba abin da ke cikin duniya nan ya raba ku da Allah kuma ba za ku fita a cikin ta da wani abu ba da haka Allah ya ce fala tagurrannakum alhayatid dunya wala yagurrannakum billahi algaru kar ku bari mai rudu shine shedan ya rude ku ya raba ku ya sa ku saki addinin Allah Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakiduhu adwa shi dan makiyin ku ne kuma ku rike shi a matsayin maki inna ma yad'u hizbahu shedan yana kiran jama'ar sa ne liyakunu min ashabi sa'ir dan su kasance daga cikin yan wuta kar Allah ka tsare mu Allah ya ce inna Allah la'anal kafirina Allah ya tsine wa arna sannan wa a'adda lahum sa'ira kuma ya musu tattalin ainihin wato sa'ir haka Allah ya ce wa li Sulaiman ar-riha guduwa shaharun wa rawahuha annabi suleiman mun hore masa iska tafiyarta da safe tafiyar wata ɗaya da yamma tafiyar wata ɗaya. wa asalna lahu ainal qitri wa min aljinn man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbi wa man yazik Allah wanda ce wanda duk ya karkace minhum daga su aljanun an amrina daga umarnin da muka yi masa cewa ya annabi suleiman biyayya nuziqhu min azabi sa'ir sai mun dandana masa azaba ta sa'ir haka Allah yake wa kadalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan haka muka yi maka a wahayin qur'ani da harshen larabci me yasa Allah yake litunzir ummat qura dan kai wa'azi ga uwar kowane gari a duniya ita ce makka da madina dan haka makka da madina su ne cikakkun gari duk wani gari da ba makka ba ba madina ba to gefe gefe ne wataƙila ka ce ha amerika in ci hannan har ingila in ce hannan duk wani gari a duniya ni in ba makka da madina ba ba wani birni a na duk kawai ne wallahi makka da madina nan ne cikakken birni don haka allah ya ce da ummal qura wa man haula don haka america haula hani ingila haula hani wa man haula hani najeriya wa wa man haula hani duk suna gefen maka ne in ji allah maɗaukakin sarki wa da yawmal jam'i sannan ka wa mutane gargadi ranar da za a haɗu gaban Allah la raiba fihi ba kokonto Allah yake fariqun fil jannati akwai jama'ar da za su tafi aljanna Allah ka samu na ciki wa fariqun fis sa'ir akwai jama'ar da za su tafi huta. shi yasa hanyoyi guda biyu ne a lahira ko dai ka ga mutum a hanya za shi aljanna ko hanya za shi huta ba wanda za ka gan shi a lahira yana yawo wai shi dan iskar lahira ne bai san inda za ba aina ƙarya ne wallahi in dai ka ga mutum to akwai inda zaki wallahi a nan duniya ne za ga mutum ka ce ce wallahi na dai fito ne ban san yadda za a yi ba wataƙila ko nan zan yi ko nan zai bi a ina a lahira dole in kana tashi ka san ina ya kamata kai Allah ta'ala ya samu dace Allah ya yake cewa man lam yu'min billahi wa rasulihi wanda bai yi imani da Allah da annabin sa fa inna a'tadana lil kafirin sa'ira lalle mun yi tattalin wutar sa'ir daga kafirin haka yace wa laqad zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum adhab as-sa'ir mun yi musu tattalin azaba ta sa'ir inda Allah madaukakin sarki haka za su ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir dan haka Allah zai ce fa atarafu bi dhanbihim fasuhuqan li ashabi as-sa'ir Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah yace inna inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira haka yace wa amma man utiya kitabahu wara a zahari fa sawfa o wa yasla sa'ira haka zai kore da wutar ainihin wato sa'ir wannan ayar malamai suka ce akwai abubuwa a cikin ta na fa'idoji abu na farko shine wudubu ri'ayati amwalil yatama wajibcin kiyayewa da takatsantsan akan dukiyar maraya shi yasa Allah ya fara yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman sannan abu na biyu suka ce annahu law akala malal yatim da mutum zai ci dukiyar maraya bi haƙƙin ta hanyar juya dukiyar dan ya ciyar da ita gaba yana ɗauka ya ci wani abu gwargwadon abin da yake yi na wahala akan wannan dukiyar to fala isma alaihi wannan babu laifi akan shi kamar ya kasance ainihin wato fakiri ne sana abu na uku anna akala malal yatim bi ghairi haqqin cin dukiyar maraya ba ta irin wannan hanyar ba to min ka ba irin zunub yana daga cikin jimagiman laifuffukan da ke shigar da mutum wuta li'annahu tawa'ada alaihi saboda Allah ya yayi kyacewa akan shi yace inna ma ya na fi butunihim nara hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya tsara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci gima-giman laifuffuka guda bakwai masu hallakarwa qalu sahabbai suka ce ya rasulullahi wa ma hunna wani laifuffuka ne annabi ya ce musu ashirku billahi shirka da Allah ɗaya kenan ko wasihiru annabi ya ce ku nisanci sihiri bi kenan wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta sai ce kar a kashe ta sai da kai haƙƙin kashe ta sannan wa aklur riba da cin riba shine na hudu sannan wa akli malil yatim da cin dukiyar maraya wannan yana daga cikin asaba al-mubiqat jimagiman laifuffuka da suke jawo mutum hallaka da bala'i tun daga duniya kafin lahira sannan abu na hudu akwai isbatul jaza tabbatar da sakamako idan dan adam ya koma gaban Allah shi yasa Allah yake inna ma ya'kuluna fi butunihim nara sannan abu na biyar da ke cikin wannan ayar shine annal jaza'a min jinsil amal shi sakamako yana zuwa ne irin jinsin aikin da kai ba a nan duniya ka fi dukiyar ka ji daɗi ba to za ka je lahira kuma za ka ci bala'i za ka sha wuya shi yasa Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙabalci dukiyar maraya ta hanyar cin ya ce ya ji daɗi to ya jira shi kuma irin bala'in da zai je ci don dole ne sannan abu na shida akwai alwa'idu shadid cewa mai tsanani alaman akala malar yatim akan wanda ya ci dukiyar maraya cewa da sannan su ya kone da wutar sa'in wanda wannan na biyun ya fi wancan bayan cewa yana cima cikin shi wuta ne to bayan wannan kuma to sai ya kone da wutar sa'id sannan bayan wannan shine ainihin wato abu na gaba sai yayin da Allah ta'ala kuma ya kawo cewa wanda da ya ci dukiyar maraya ta hanyar kaza ga irin bala'in da zai ainihin wato samu to sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai kuma ya kawo wato sakamakon wanda ya mutunta maraya ba ya ce ya abrar yashrabuna min ka ka'sin kana mizajuha fura ba lalle al manyan Allah za su kunkwada daga kofuna wanda min ya abrara yashrabuna min ka ka'sin kana mizajuha fura? sai ya ce ainan wani idan ruwa ne yashrabu biha ibadullahi ha tafjira sai ya ce yufuna bin nazari bayan suna cika alwashi wa ya yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira suna jin tsoron wani wuni wanda wunin saboda sharrin su yana da tarzaki sannan waye tsimu na tsa'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi suna san abincin suke ɗauka su bayar dan su ciyar da shi akan wa suke bayar da shi Allah ya ce miskinan suna bayar da shi gawa da miskini wa yatiman da kuma wanda yake ainihin wato maraya ne wa asiran da kuma mutumin da aka tsare shi a halin kasancewarsa asir suna taimakon shi Allah ya ce idan sun ɗauka sun ba su suna cewa inna ma nutsi mukum li wajhi llahi la nuridu minkum jaza'an mun ɗauka mun ba ku dan Allah ne ba ma nufin wani sakamako ko godiya a gurin ku inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariya dan haka fa waqahumullahu sharra zalika al-yawm Allah sai ya tsare daga sai tsare su daga sharrin wannan wurin wa laqahum nadratan wa surura na haka za su haɗu da Allah maɗaukakin sarki suna farin ciki sannan suna ainihin wato hasken fuska haka ya ce falakata hamal aqaba me yasa ba za ku kusanci al'aqaba ba sai ya ce wa ma adraka mal aqaba me sanar da kai abinda ake ce masa al'aqaba sai ya ce fakku raqaba shine yan tabayi ko aw it'amin fi yawmin zi masgaba ko ciyar da abinci a wani wuni wanda ake yunwa yanzu ana yinwa ko ba ana yi yasa muka ce masu zuwa umara dan Allah su dan daga kafa a ciyar da mutane shekara mai zuwa idan matsalar ta wuri sai a tafi ko kuwa au ita amun fi yawmin zi gaba gawa Allah ya ce man za matsara ba mati maraya wanda ke kusa da kai au miskinan zami za ko mutum miskinin da yake in ya ci na yanzu to ba tabbas na gobe da jibi zai zo kawai an ma masarauta Allah ido wanda kuma su ne mafi yawancin mutane da haka ake rayuwa idan an ci yanzu to sai dai kuma a jira sai yadda ainihin wato hali to wannan kenan don haka akwai hadisai da suka zo da dama wanda annabi ya yi a aikace don ya nuna cewa irin yadda ake mu'amala da ɗaukar nauyin maraya da ainihin wato kulawa da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka alfazari ya ce na biyun da gairil wahayi la ya tasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu wato shi annabi ne in ba da wahayi ba bayin tasarrufi sannan yana yin afuwa ga mutumin da ya masa laifi wa qad yatawaqqafu yakan tsaya bai ɗaukar mataki yalimu bi iznillahi hinan wa ya'tifu wani lokaci ya tausasa da izinin Allah sannan in kaga ya tsananta to da izinin Allah ne inda ya kamata a tsananta ne in kaga ya tsananta da haka bashirun nazirun mu'sirun muta'attifun annabi bashirun ne mai bushara ne ga duk wanda ya bi Allah sannan nazirun mai gargadi ne mu'sirun ne wanda yake titi fifita kanshi akan bukata ta duniya ko da ku yana da ita ne sannan muta'attifun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne lahu dimatul atla allabi yana da kwararu yana da girgije mai kwarara amma na kyauta wal atnur rahab da kuma magurfana mai fadi idan balarabi ya ce magurfana mai fadi to alama ne cewa raƙumi na zuwa su sauka a guraren ka da yawa kana taimakon mutane kana ciyar da baki a wata maganan yace fa asmi alaihi bis saha wa bil haya wa bis sabri yawm al ba'th in kunta musmiya yace kayi yabo akan annabi annabi yana da kyauta sannan da kunya ga kuma haƙuri ranar da za a haɗu da makiya in dai ka kasance kana yabon manzon Allah yace bi haƙƙin kuma in da ka yi da gaskiya wa qul wala taksha munhiya ka faɗa a kan annabi kar ka ji tsoron wanda zai karkace ya yace zulu annabi mai yawan kyauta ne fala jadbun babu ainihin wato fari idza khilal haya idan girgije ya rike ruwan saman shi ya kisa kowa to annabi yakan yi kyautar da ta ta girgije sallallahu alaihi wa sallama malazun sannan annabi malaba ne fala khawfun idza sammaman abu idan takobi ya dagu shi a wajen yaki in ka rabe bayan annabi ka samu kariya sallallahu alaihi wasallam shi yasa yayi magana da tun da yayi ta har yanzu a duniya ba wanda ya ƙara ta yace duk wanda ya mutu ya bar ma kuɗi to kuɗin na magadan shi ne wanda ya mutu ana bin shi bashi ba wanda zai biya bashin yana da ƙananan yara ba wanda zai riƙe annabi ya ce a kawo ƙananan yaran za mu riƙe bashin azu kuma za mu biya bayan shi ba wanda ya ƙara yin wannan maganar sallallahu alaihi wasallam da haka alfazari ya kuma cewa bihi faktadi da annabi kaɗai za ka yi koyi fa huwal nabiyul shi shine annabi wanda aka tsarkake ta kalla an duniya lima huwa akbaru annabi ya juya baya ya ba duniya baya saboda akwai abin da yafi duniyar girma ita ce layara ta kalla an duniya lima huwa akbaru wa aqbala yabghi al wal kullu mudbiru annabi ya fuskanta yana neman gaskiya a lokacin da duk duniya ta ke gaskiyar sannan yake sabitu mana'il ƙalbi wal kullu mudbiru dan haka yake cewa karima mana'il kaffi war rawd as'asu annabi yana da karamcin tafin hannu gurin kyauta a lokacin da dausayi ya kafi ya bushe sai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da ainihin wato kyauta a wannan lokacin wata magadin alfadaji yake laqad qasama Allahu siyadata fil azal Allah ya riga ya ɗauki shugabanci ya raba ya ba annabi tun fil azal li ahmad wal na fil qawli wal amal ya tabbata ga annabin zabi kyautatawa wajen magana da aiki yace falillahi ma asda walillahi ma bazal abin mamaki ya tabbata ga abinda Allah madaukakin sarki ya kwarara wa annabi na kyauta da abinda ya kwarara masa na ainihin wato shugabanci sai yace simalul yatama annabi agaji ne nawa na marayu da miskini bai gushe ba shi annabi inuwa ne gare su sannan da ainihin wato ni'ima ne ƙasa ce mai tsatsi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama wato agaji ne shi ga duk wanda ya zo neman agajinsa Allah ya ƙara masa tsira da aminci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته